وكل بدعة balala وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin babi na ɗari biyu da saba'in da tara hadisi mai lamba ta ɗari shida da talatin da hudu babu maka kana ya da'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa ashabu babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a da shi da shi da sahabbansa ita addu'a dama ita ce ma addini zikiri da addu'a gaba ɗaya musulunci kenan domin duka abin da ake a cikin musulunci zikiri ne da addu'a kawai abin da ake so dai kai zikiri yadda manzon Allah ya koyar ka yi addu'a yadda musulunci ya tsara amma gaba ɗaya rayuwar manzon Allah zikiri ce yaskurullaha ala kulli hayanihi duk wata dama da manzon Allah ya samu duk wani motsi duk wata harka duk wani juyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi akwai wani nau'i na zikiri da aka sanya a gurin don haka kenan haƙiƙanin azzakirun Allah kasiran wa zakirati su ne ahlus sunna da suke koyi da manzon Allah a cikin abin da ya tsara na zikiri yanzu kana farkawa daga bacci alhamdulillahi lazi ahyana da ma amatana wa ilaihin nushur kaga an bude da addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu الله rabbi أكبر Ka ga an buɗe da addu'a da ka tashi za ka tafi banɗaki kana zuwa bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is in ka shiga banɗaki ka gama abin da za ka in za ka fito gufranak kaga ko zikiri ko addu'a ko zikiri da addu'a in ka zo alwala bismillah ka gama alwala la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كذا ذكريني كاته مسلاتي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ka zo shiga masallaci ka tsaya ka shiga da kafar dama ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fta alayya abwaba rahmatika a'udhu billahi alazim wa biwajhihi karim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim ka shiga masallaci kuma ka zo zaka tada sallah ka ce allahu akbar wato tunda kamar wurin babba za'a shi sa aka bude sallah da girmama Allah girma ya kare kenan Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa wa la ilaha ghayruka wa allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa as-sawb al-abyad min ad-danas allahumma ghassilni min khatayaya bil ma'i was wal barad ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'u ka ce allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko ka ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhana ziljabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azmati ka rago ka ce sami Allahu liman hamidahu ka tsaya tsaf ka ce rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran ɗayiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ka tafi sujjada kana Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت Sam'i لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدماي لله رب العالمين كان تعدعا ka ɗago rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini warzuquni ka zo attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ka gama ka ce assalamu alaikum bayan ka yi salatin annabi ka yi attahiyya ka yi addu'o'i ka ce assalamu alaikum ko baka kare ba ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatik la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'a nafa'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd subhanallah kayi 33 alhamdulillah kayi 33 Allahu akbar kayi 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nas ayatul kursi ka tafi gida za ka shiga bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa alallahi rabbina tawakkalna an kawo maka abinci bismillah sammillah wa kul bi yaminik wa kul kaga baka ce alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'ama min ghairi hawlin minni wala quwwa ga fa kenan duk azkar ne shiga gida fita gida za ka fito bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allahumma ni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya to wannan shine rayuwa annabi duk azkar ce sallallahu alaihi wasallam cikin sallah azkar kafin sallah azkar bayan an fita daga sallah azkar shiga gida azkar fitowa azkar kwanciya azkar tashi azkar shiga kasuwa ma azkar to wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan in mutum yana bin annabi rayuwar sai ta koma zikiri da addu'a حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه من زن الله صلى الله عليه وسلم يا ɗauki ya kama wani ganye ko ya kama wani girgije ko ya kama wani reshe sai ya girgiza shi falam yantafi wato bai karkade ba thumma nafadahu ya sake girgiza shi falam bai karkade ba Sun mana fadahu. da ya karkade shi karkadawa ta uku fanta fada sai ganyen da ke jiki duka ya zube Ƙala. inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yanfudna kamatan khataya kama tanfudu shajaratu waraqaha to ashe misali annabi yake so ya ba habbai da ya kama bishiyar ya girgiza ganyen da yake ɗanye ne bai zube ba ya sake girgiza shi ta biyu bai zube ba da ya girgiza wannan reshen girgiza ta uku ganyen da ke jiki gaba ɗaya sai zube dama so yake nuna sahabbai sai ce wannan abin da zan koya muku idan kuka haddace shi kuna karantawa zunubinku zai karkaɗe kamar yadda bishiyar nan ta karkaɗe me wannan zikirin subhanallah in mutum ya san abin da yake cewa ya ce subhanallah wato ka zo ƙarshe in ka ce subhanallah duk wani tsarki da za a ba Allah an kore maɗa an kore man mata an kore masa mutuwa an kore masa bacci an kore masa gajiya an kore masa tawaya an kore masa farko an kore masa ƙarshe an kore masa ƙarewa an kore masa gajiyawa duk da kalmar subhanallah ita kaɗai abinda aikin da take kenan dukka wani tawaya da wata na ƙasa da kasawa duka korewa Allah an kace subhanallahi da haka keshen ƙarshen siffanta Allah da kore masa dukkan tawaya shine a ce subhanallahi ashe babu zikirin da ya kai subhanallahi shi yasa Allah bude wasu surori guda shida ko bakwai a cikin alqur'ani da subhanallah subhanallazi asra bi abdihi suratul isra sannan zo suratul hadid ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim ya zo suratul hashar ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard wa huwa al azizul hakim ya zo suratul saffi ko ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ardi wa huwa al azizul hakim ya zo suratul juma'a ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi malikil quddus al aziz al hakim yazo suratul taghabun yace bihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al mulku wa wa huwa ala kulli shay'in qadir yazo suratul a'la yace sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa kun tsarkake Allah bihu lahu man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da ke a cikin ƙasa duk suna tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى saboda tasbihi shine abu na farko tsarki ya tabbata ga Allah an kore wa Allah duk wani dangi na tawaya baki daya walhamdulillah duk wani dangin yabo to dukansa gaba ɗaya jinsin yabon ya tabbata ga Allah Allah cancanci a yaba masa saboda samuwarsa a yaba masa saboda rububiyarsa shi ya halitta ya cancanci yabo shi yake gudanar da halitta ya cancanci yabo shi ya mallaki halitta ya cancanci yabo a yaba masa akan sunayensa da siffofinsa a yaba masa akan ayyukansa a yaba masa akan ya cancanci bauta a yaba masa da ya kowa ya komai yake gudanar da kowa da komai ba tare da kosawa ko gajiya ko neman taimakon wani ko agazawarsa ba duk a wannan Allah ya cancanci a ce masa alhamdulillahi don ka ce la ilaha illallah to kuma ka kore duk wani abin da za a bautawa bai cancanta ba in ba Allah ba don haka masu bautar mala'iku ba su sa bauta inda ta dace ba masu bautar mutane ba su sa bauta inda ta dace ba masu bautar aljanu ba su sa bauta inda ta dace ba masu bautar dabbobi ba su sa bauta inda ta dace ba masu bautar tsirrai ba su sa bauta inda ta dace ba masu bautawa rana da wata da taurari da ruwa da iska la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ka kore duk wani da za a bautawa bai cancanci ai masa bauta ba kowaye ko menene in ba Allah ba da ka sanya bauta ga wani abu ko menene ko wane ne ba Allah ba an saka bauta inda bata kamata ba shine ma'anar la ilaha illallah ma'ana ka tabbatar Allah shi kadai ya cancanta kuma ya kamata kuma ya keɓanta da abota masa shi kadai in an bauta wani an yi laifi babba sai ce waɗannan kalmomi guda uku lokacin da kake faɗar da baki to kuma ka dinga jin fassararsu a zuciyarka in ka ce subhanallah ka sa abin da kake nufi ba ta waya ba ɗa ba jika ba mata ba rasuwa ba mutuwa ba na ƙasa ba ta waya ba kasawa ba gajiyawa ba fakko ba ƙarshe ba jahilci duk ka tabbatar wa Allah ka kore masa waɗannan alhamdulillah duk wani yabo ko ta wace fuska ko ta wani guri ko ta nema Allah ya cancanci ya ce masa alhamdulillah ka in mun samu alhamdulillah in ma ba mu samu ba alhamdulillah to haka nan kuma la ilaha illallah kace ba wani abun bauta da ya cancanta sai Allah la ilaha yastahiqul ibadata illa Allah to shi yasa waɗannan ai ba mujarradin faɗan su da baki ba fassara su da zuciya da aiki da su da kuma faɗan su da baki shine zai jawo su kan su girgije maka zunubi yadda bishiya in ta bushe take girgije ganyenta yanfudnal khataya suna sariyar suna tafiyar da kurakurai kama tanfudu shajaratu waraqaha kamar yadda bishiya take karkade ganyayyakinta wani hadisi ne hasan wa akhrajahu ahmad maganganun malamai akai حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعد الحاجة فقال ألا أدلك على خير من ذلك تحللين الله ثلاثا وثلاثين عند منامك وتسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين أربعا وثلاثين فتلك مئة خير من الدنيا وما فيها asalin wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi daga ali bin abi talib shine wanda suka zo shi da nana fatima suna neman taimako saboda aikin gida ya mata yawa babu masu taimako shine ta ji labari an samu sadaka da bayi ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta baiwa ɗaya ta dinga taya ta aiki sai annabi ya ce ku koma gida ku jira ni ina zuwa har dare yayi sun kwanta sai ga annabi ya sallama za su tashi ya ce ku zauna inda kuke sai ya zo ya zauna tsakanin su ya ce kun tambaye ni kaza kaza kaza in gaya muku abin da ya fi duk abin da kuka tambaye ni in kun rike shi suka ce eh, ya ce to ku dinga yin subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar a talatin da hudu in za ku kwanta bacci wannan ya fi maka mai hidima wannan miftahun rizki kenan idan mutum yana yin wannan zikirin duk sanda zai kwanta har abada Allah ba zai tsiyata shi ba ba cafa ne za ka yi kuɗi ba amma Allah ba zai tsiyata ka ba ba za ka duba ajihunka ba ko sisi ba ko ba za ka rasa abin da za ka ci ba ko menene ko mai kankantinsa ko mai rashin daɗinsa in dai ka kama zikirin na kullum za ka kwanta banda ladan da Allah ya tanada maka a lahira to ba zai maka ba zai wujijjiga ka ka ce ka rasa abin da ka saka a bakin subhanallahi ba wannan malamai da yawa sun yi sharhi akan wannan hadisi kuma mu mun gan shi aikace mutum ya rike wannan zikirin duk sanda zai kwanta bacci karshen abin da zaka yi kenan kafin ka ja mayafin ka bacci ya ɗauke ka ka yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 aga zama ɗari kenan wannan ita ce ruwaya da ta inganta ita wannan ca ta yi a yi la ilaha illallah talatin da uku subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da hudu wannan ba ta ce ta inganta ba wacce ta inganta waccan ta ruwayan bukhari da muslim mai subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu shi yake bayar da ɗari kenan to mutum ya rike wannan zai ga abin mamaki yace wata mata ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi alhajata tana kawo masa bukatu sun mata yawa abubuwa sun rikice ba sa tafiya daidai kasuwa ta tsaya au ba'd alhajati ko wasu bukatun ta shashin su ba sa biya faqala ala adulliki bana nuna miki ba ala khairin min zalik abinda yafi bukatar ki alheri tuhallilina Allah ki ce la ilaha illallah salasan wa salasin inda manamiki a lokacin da zaki bacci wa tusabbihina kice subhanallah salasan wa salasina wa tahmadina kice alhamdulillah arba'an wa salasina fatilka mi'atun in an hada ɗari kenan khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan ya fi duniya ya fi abin da ke cikin duniya ita wannan ruwaya din wacce ta zo da wannan sigar haka isnadinta bai inganta ba amma wacce wanda na karanta mana a ruwayan bukhari da muslim ita ce take da inganci wacce ta ce tasbihi ne da tahmidi da kabbara ba la ilaha illallah ciki subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 babu la ilaha illallah kenan a ciki ko yawwa وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلل مئة وسبح مئة وكبر مئة خير له من عشر رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها wanda ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har ya faɗi guda ɗari wasabbaha subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wa kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar to wani isa mutane sun ga wannan annabi ya suke zuwa su wani kalar rashin rabo wallah kawai na amsa ita ce a takaici saboda duk abin da zaka gaya wa Allah a cikin kalmomi biyar din nan suka kare in dai Allah ka gaya wa kakka wani wani san iya yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-azizul hakim akwai wa illa billahi al azim to wannan bai inganta ba illa billahi al-azizul hakim shine ya inganta waɗancan guda biyun dukkan wayoyinsu ba su da inganci suka ce domin illa billahi al-azizul hakim shi ya fi dacewa da la haula wala quwwata al-azizu shi ya fi dacewa da la haula alhakimu shi ya fi dacewa da wala quwwata amma wanda ya fi shahara a bakin mu aliyul azim a ƙarshe saboda ya zo a ruwayoyi guda biyu ya zo a ruwayan wani mutum da ya zo ya ce ya rasulallah ba zan iya haddace qur'ani ba gaya min abin da zan dinga karantawa sai annabi ya gaya masa a ƙarshen wannan ruwaya sai ya zo da aliyul azim hakanan zikirin da ake in za a kwanta bacci da annabi ya koya wani shi ma ƙarshen sa ya zo da aliyul azim wanda ake na farka ma ya zo sa da aliyul azim wannan ruwayan abu dauda ne amma ruwayan muslim ingantacciyar sosai ta zo da azizul hakim ne kuma ita ce tafi inganci ita ce tafi shahara kuma ita ce tafi dacewa da la haula wala quwwata to wannan wanda zikiri za ka yi wanda ya fi kaɗa ga gaya wa Allah wannan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah amma kawai sai ana tafiya ana tafiya sai shedan ya ce a rage sai ana suwana suwana suwana sai da ana Allah Allah Allah Allah ana nan kuma sai a koma hu hu <laughs> <laughs> to sai ka rasa a'a to wai shi wanne annabi ga wanda annabi yayi ga wanda qur'ani ya kawo ga wanda sabai suka zo ga wanda duk ake ta karanta shi wancan wanne ne sai a ce na keɓantattun bayi ne su a keɓantattun bayi ba annabi da sahabbai ba ha to wani keɓantattun bayi kake nema bayan annabi da sahabbai sai a ce maka a'a waɗannan kai baka san su ba baka san su ba waɗannan wasu mutane ne na musamman sai a ce maka a kai ai ba'u ne da wanne ne nuja ba'u nuka ba'u sai autadu sai afradu sai aqatabu sai kuma shugabansu gausu to kaji yadda suke to kaga an yi dawa da kai tunda an yi dawo da kai sai abin da aka ce to su ba haka suke suke ya ce su ba yadin na annabi suke ba su nasu kaji yadda yake ce to nujaba'u nuqaba'u afradu autadu a shi gausu ba cewa a ga su shi ɗaya ne daga aqatabu to nujaba'u nuqaba'u a'a aqatabu autadu afradu sai gausu shi ba a cewa a gaya su shi ɗaya ne gausu to shi ne ƙarshe shi ne top an je ƙarshe nan to shi ne gausu to shi za ka ga tun da an shiga hankalin mutum shi yasa sai a haukata mutum yanzu kwanan nan wani ya waka in ka ji waka saban da ke cikin ban ko yahudu da nasara ba su yi saban da na ji a cikin wannan wakar ba saban da ke cikin wakan nan yahudu da nasara a cikin sabonsu ba su faɗa ka ba domin taken waƙan ma abin da yake nunawa wato shi gausu shi ya ba Allah rikon duniya shi kuma Allah ya kasa ya kasa rikon duniya shi ne ake ba gausu haƙuri ya dawo ya karɓa a basa daga hannun Allah lokacin da aka kamo yaron nan aka kawo shi na tambaye shi na ce me yasa kai wannan wakar yace shi akwai wani malamin su da yake zuwa maulidi to irin maganganun da yake faɗa a wajen maulidin na jazaba su ne shi kuma yake rubutawa shi ne ya je wani studio ya buga aka buga masa waƙar ya buga ta to su kuma da suka tashi sai suka kamo malaminsa na allo shi ko malaminsa na allo lokacin da ya wakar ya kawo masa sai ce wannan wakar kafirci ce so da aka ce shi bai koya masa wannan ba za ka muka ce to yanzu a koma wannan malamin da ya koya masa wannan da ya mai da shi aje shi a kamo shi sai a haɗa su to an haɗa su su ukun an kai su ana kai su wajen 'yan sanda saboda su rubuta statement a shigar kotu ana sa wakar 'yan sanda suna ji sai suka rufe su da duka suka ce 'yan hisba bai kuke jira da waɗannan <laughs> ai ai ba ma duka abinda muke mu kama mutum mu tabbatar da laifinsa mu aika wa alkali alkali shi yake da iko ya yanke masa hukunci aka je aka samu alkali alkalin ana sa masa a kotu da ya ji gumi yake so da in ba dole dan ka ji shaida ba ko dan dai a ce ka ji saboda ka tabbatar an faɗa ba dan ka a ce sharri ake ko kage ake ko ɓata suna ne ko kiyayya ce ba bai kamata ma ka ji wannan waka ba ina ga daurewar ma masu turawa a waya suna ta turawa wasu of ji Nunin saban fa yayi yawa wannan fa a cikin take na gaya muku wannan taken da ake maimaita ban shiga cikin wakar kaji kalmomin kafirci iri iri iri iri iri wanda duk kafiran da suka wuce ko fir'auna ai cai ana rabu kuma ala abinda fir'auna ya faɗa na kafirci bai kai abin da yake cikin waƙan nan ba su da ka alkali ya ji waƙa ya aika shi gidan sarƙa ba san yadda za a yi su kansu alƙalan suna shiga damuwa saboda hukuncin ridda a najeriya yana da wahala ka yanke wa mutum hukuncin ridda ma'ana yanzu idan alkali ya ce wannan waka da na ji kai kai e ni na yi a cikin hayyacinka da hankalinka kai e kalmominka ne e shaidarka ce ba ka musun komai e baka ta komai da ke ciki ba e kai ka faɗa kuma ka san abin da ka faɗa e misali aka je ƙarshe yanke masa hukunci to sai ce to a yana da dama ya ɗaga ƙara zuwa magistrate court idan akai yi magistrate court za su sake duba waɗannan abubuwa idan suka ga abubuwan sun yi su ma za su ce to shikenan daga nan sai a kai haya court haya court su ma za su duba su faɗi nasu abubuwan da suka gani da abubuwan da suka ji da abubuwan da hukuncin da aka yi da waye daga nan kuma sai a kai me ba su ba tukunna court of appeal court of appeal su ma ko ba canza hukuncin za su ba na bayan za su duba wanda aka yi ya aka yi shi aka yi aka yi aka yi ko su tabbata ko su kore daga nan sai supreme court su ma supreme court abin da za su kenan sake duba wannan abin to in suka yadda duk aka yi gama baki ɗaya aka ce an yanke hukunci to kuma saura gwamna shi kuma gwamna yana da iko ya ce ya yafe mai tafiyarsa haka tsarin yake ba dama a kashe mutum sai gwamna ya sa hannu ya yadda a kashe shi shi kuma shi yake da executive power shi kuma kafin ya zartar da hukuncin kisa akan mutumin nan akwai mutanen da tsofaffin alkalai da zai kira su tukunne shawara da su mai suke gani daga nan suka ce kai muna ga yaron nan ko ba shi da hankali koma mahaukaci ne ko ma akwai talarura. sai kawai rubuta ce na yafe masu sai a buɗe ma ce sanda dare ma gwamna ya tema to sannan in kuma an yanke hukuncin kisan har an kai wannan matakin gwamnan ya yadda ya sa hannu a kashe shi to shine kuma ranar da za a karanta ma sai a je inda suke ncc condemn alkali zai sa wannan alkyabbar sai shiga gurin sai karanta masa kayi laifi kaza rana kaza ga watan kaza an yi kaza an yi kaza an kai an tabbatar an yi kaza sauransu saboda haka yanzu an yanke maka hukunci za a kashe ka ko akwai wani abu da zaka faɗa na ƙarshe kafin a yanke maka hukunci ko wata wasiya ko wata kalma ko wani aiki da zaka yi na ƙarshe sannan kuma a kira malami ya zo karanta masa alkur'ani ya bashi dama ya addu'a ya rubuta wasiya ya sallah raka'a biyu sannan sai a ɗora shi akan igiya sai a rataye to wannan din sai a shekara 20 ba ya guda ɗaya ba <laughs> To waɗannan abubuwan mutum bai gane su ba sai ya ta gani abubuwa kamar ba sa sauri ba sa gudu ba sa tsarin mulkin haka yake shi duk sai an bi wannan a kama ka a kai ka kotu a tuhume ka a rubuta tuhuma a baka dama ka ɗauki lauya a je kotu in wannan kotun ba ma ba ɗaga na gaba ɗaga na gaba ɗaga na gaba ɗaga na gaba duk in aka yi sai sun tabbatar da hukuncin kaf an je karshe duka hukuncin ya tabbata ba a nema maka afuwa ko kariya ko wata hujja ko dalili ba sai kuma gaba ɗaya ce to sai wal ila gwamna duk komai yanzu ya dawo wajen gwamna shi zai ce a kashe ka ko ka kashe ka in yace to na kyale shi shikenan sai a sallame ka ka tafi ita abin da ake kira executive power wanda ake ba gwamna a jiharsa da zai kamo kai kaka kan tebur din nan gashi duk an je da kyamarori ya sa wuka iyan kaka ba abin da za a yi masa sai in ya sauka daga gwamna shine ma'anar immunity da executive power <laughs> haka yake a rubuce to saboda haka kun ga in kai ka kama mutum ka nemi dalili na abin da ya yi ka haɗa ka bawa aka rubuta aka kai kotu to kai ka gama naka sai kai tafiyar ka shikenan sa wata rana ku ji an ce ga tirela giya an kama to ya za za a kai kotu alkali ce to ya yanke hukunci sakamakon doka da aka karya an kwace amma kuma an ba su sai an yi wata guda ka a fasa ko kwalba daya sai sun daga ƙara. in sun daga to sai a tafi a ta yi sai ga mota a tsaye ta shekara bakwai da a fasa ko kwalba ɗaya ba saboda in ka fasa kwalba ɗaya ka yi laifi sai ranar da aka je ƙarshe tukunna kotu ta yanke cewa aka kasa kawo dalili to sai a daka hukuncin da aka yi na farko shine sai a baku dama waɗannan abubuwa ka suke tafiya to shi yasa saɓo. mutum ya sabo ya gaya wa Allah mummunan magana ko ya gaya annabi mummunan magana ko ya gaya musulunci mummunan magana sai ka yanzu waɗancan da muka kama na farkon nan wanda suka gaya annabi mummunan har yanzu suna kirkire a Lagos wasu na kirkira a Lagos wasu na wasu kurkukun da ba faɗa inda suke ba amma har yanzu ba wanda aka yanke hukunci ba wanda aka zartawa da hukunci an ba su dama wa kotu hukuncin da ta yi musu wannan kotu suna da iko su daga ƙara su ɗauki lauyoyi su ce bisu yadda da wani hukuncin da aka yi musu Tushin sa wanda Allah ya taimake shi a wannan zamanin yana son Allah yana son manzon Allah yana girmama Allah da manzon Allah a yi na yi bari na bari a baka ka gode a jarabce ka ka yi haƙuri to fa gaskiya imanin ka ya kai imani don ba wata doka da ta sa ka kai dole sai dai ka dubi girman Allah ka yi saboda Allah amma ba wata doka da ta kewaye ka wata tilasta haka ka ce in ka kawo mutum baya sallah wurin za ka shi to me za a yi masa hukuncin ridda fita musulunci in mutum ya fita musulunci wanda kotu za ka shi in baya sallah ina ka shi a yi hukunci babu to saboda haka Allah ya ban mu akan sunna isa ya ce a ah, wannan zikirorin su ya kamata a yi haƙuri a yi ta yi yadda annabi ya koyar amma komai daɗin bakin da wani zai ma ya ɗora ka akan wani zikiri da ba shi da asali daga bakin manzon Allah kada ka kuskura ka yi in ko ba sai dai taɓaɓɓe ne kai hallala mi'atan yace la ilaha illallah ɗari wa sabbaha mi'atan subhanallah ɗari wa kabbara mi'atan Allahu akbar ɗari khairun lahu min ashari riqab yu'tiquha ya fi masa bayi guda goma da zai yanta su da bawa shine abinda kamar nan kaso kurmi ana sai da bayi an san sa musu sarka a hannu da kafa an jera su kamar da ake jera awaki haka yan awaki sai ka zo kana latsawa wanda zaka siya ga jibgejen kato ka ce wannan zai aiki tashi tsaye kai magani me ke dan yi gudu dan yi tsalle yi tari mu ga buɗe harshen ka mu ga ka mutum ya jijjiga shi ya jijjiga shi ji kakkarfa ne nawa wannan sai a ta ciniki yana tsaye na ji ana cinikinsa a gama a biya kuɗi shi kuma ya kwanto mutum a samun mari a bashi a ce ta tafi da shi gida ai zuwa ce to kai ga gona ta ga gurin aiki na ga kaza irin abin da aka da da shi a libya yanzu kawai ka gana cinikin kato akan hanya ga yana daura mutane ana sai da su ana zuwa daga ƙauye ana siya suna tafiya suna ban ruwan raƙuma abinda tuntuni musulunci ya tafi da shi ya ce fakkura raƙaba kowa ba shi yanci au it'amun in babu kowa ya zama da Allah ya ce au it'amun fi yawmin zai masgaba fatahriru raqaba fatahriru raqabatin mu'mina fatahriru raqaba da an Allah laifi ya ce in akwai bawa a siya fa in lam tajid in babu in babu in babu so da musulunci so yake a ƙara bauta kowa ya sami yanci to kuma ga wani ya zo ya dada ita ya kama mutum ya sa masa sasari ya ce bawa ne na siyarwa to irin wannan to da ana wannan ka je kasuwa ka sai guda goma sai an gama ciniki ka biya kuɗi ka ce a kwance marin an kwankwance marin ka ce ku kama hanyar ku tafi layi. to shi ne subhanallahi ɗari walhamdulillahi ɗari wallahu akbar ɗari wa sab'a badanatin haruha sannan ka tafi nan kasuwar wato abin nan eh, yan awa yan raƙuma ɗin nan da yan shanu abbatuwa kara ka je kara ka samu girɗa-girɗan shanu ko girɗa-girɗan wato taguwa guda bakwai a yi ciniki ka biya a yanka ka ce ai layi duk masu san nama a basu fi sabilillahi to waɗannan ayyukan guda biyu in ba za ka iya su ba to ka ce subhanallah Allahu Allahu akbar la ilaha illallah Fatan النبي رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء wani ya tambayi manzo Allah ya ce wace addu'a tafi girma tafi lada qal salillah al'afu wal afiyata fid dunya wal akhirah kace Allah ya baka ya maka afuwa kuma ya baka lafiya a duniya da lahira kai lafiya a duniya kai lafiya a lahira saboda lafiyar duniya kadai ba za ta isa ba sai an hada ta lahira thumma atahul ghad gobe ya dawo ya dauka ko abin da aka faɗa jiya ya wuce faqala ya nabiyallah ayyu du'a'i afdal wace addu'a tafi qala salillahu al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah shine alam nas'aluka afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah alam nas'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamataka an ughtala min tahti an ce annabi baya fasa wannan addu'a ko da safa ko da yamma wannan addu'a ita ce kaudabara masifin da muke ciki na wannan zamanin in kana karanta wannan addu'a ya fi maka guru da laya da kambu da duk wani abin da za a baka na magani na feshi na shafawa na murzawa na na na hayaki na na kaki na waye na sawa a kwalli in kai wannan addu'ar saboda duk abin da kake so a tsare ka daga jihohi guda shida wanda dole zai kawo maka farmaki sawa'un da jifa ne da baki ne da tsafi ne da sihiri ne zai kawo maka farfaki ne ta fuskoki guda shida to sai ka ce Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allah ina roƙon ka yafe min a duniya ka yafe min a lahira ka bani kyakkyawar kulawa a duniya ka bani kyakkyawar kulawa a lahira ka sa in zama lafiya lau a duniya a addini na da duniya ta in zama lafiya lau a lahira shine ba yake cewa an kwana kalau to a kwana kalau a wuni kalau shine afwal afiyata fi Allah rasuluka al-afwal fi dini wa duniyaya dama ne matsalar addinin ka ko duniyarka to kace Allah a tsare min addini na a tsare min duniyata da lahirata alamani as'aluka al'afu wal afiya ta fi dini alamun ni as'aluka al'afu wal afiya ta fi dini wa duniyaya wa ahali wa mali wa ahali da matana da ‘ya'yana su ma a tsare mun su wa mali da dukiyata kasuwa kake gona kake kiwo kake ka roƙi Allah ya shiga cikin lamarin ya tsare maka wannan Allahumma sutur aurati Allah ka suturta al'aurata al'aura mutum biyu ce akwai al'aura ma'anawiya akwai al'aura hissiya al'aura hissiya shine ka rasa rigar da zaka zaka ka rasa wandan da zaka sa kana yawo zindir ko da ya yagaggiyar riga ko da matacciyar riga to Allah ya maka wannan suturar ma'anawi kuma wani abu da kake na kuskure Allah ya tona ka ya kaskanta ka ya ya wulakanta ka wannan shine Allahumma stu aurati wa amin rawa'ati arru tsoro da firgici da razani Allah ka amintar da ni kada na firgita ko na razana ko na tsorata wannan ya haɗa tsaro kenan a samar da tsaro a gida da gari da unguwa da kasuwa da gurin mu'amalan mutane اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي to da yake sharri an fi yinsa ta ƙasa sai aka ware ƙasa da ƙari wa uzbika an ugutala min tahti Allah ina neman dai ƙarin tsarinka kada a kai min farmaki ta ƙarƙashin ƙasa so da duk wani sharri binne shi ake a binne ka taka ko a binne a gidan tururuwa ko a binne da kan kaza ko a sa a bakin kada ko a sa a koko ko a ƙwarya, ko a waye duk kirkire-kirkiren sharrin da shaidanu da suke ba mutane da masu sihiri da masu tsafi duk sai ka ji an ce aje a binne kin sa ce an la ka a kai mun farmaki ai mun kisan gilla min tahati ta karkashin kafata yanzu Allah musulmi ya ji wannan zikirin ya wasa da shi yanzu ka ji wannan zikirin a ce akwai ranar da za ta fito ta faɗi baka yi shi ba اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم أفزني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي da haka shekul islam ya ce wannan addu'a ta haɗa duk abin da mutum yake so a tsare shi na bala'i duniya da lahira ko da aka kame wasa da wannan zikirin to shine yace wannan ya tambayi a bashi addu'a manzo Allah ya koya masa wannan yace sallallahu al'afu wal afiyata fi dunya wal akhirah fa idza u'tita al afiyata fi dunya wal akhirah faqad aflahta idan aka baka lafiya kalau a duniya lafiya kalau a lahira ai ka gama rabauta حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سوني دي أكي ينقبض باكم باكم بايا dama ya ce la yadurruka bi ayyihi ma bada'ata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah duk kowace kasa a farko da tsakiya da karshe ba matsala haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan shine mafi kyawun zikiri tsarki ya tabbata gare ka Allah ba ka da abokin tarayya a zatinka da aikinka da sufofinka mulki duka ya tabbata a gare ka yabo duka ya tabbata a gare ka kai ne mai iko akan komai babu ƙarfi babu wata dabara ko wani ƙarfi da mutum zai amfani da shi ya fita ko ya shiga ka fita daga bala'i ko ka shiga bala'i la haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi حدثنا السلت bin muhammad قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي وله حاجه تجي النبي يا شغو غرينا وانا اصلي لوكتي ina sallah وله حاجه yana da wata bukata fabutatu alaihi sai na jinkiri ban zo gurinsa ba saboda ina sallah qala ya aishatu alaiki bi jumalid du'a wa jawami'ihi aisha idan zaki addu'a ki yi addu'ar da take jami'a ce ta addu'a dukkan bukatu sun shiga ciki doga ta addu'ar in ka haddace ta to ba ka da bukatan haddace addu'o'i ma da yawa falamman sarabtu qultu ya rasulallah ta ce bayan na yi sallama sai na ce ya rasulallah wa ma jumalul du'a'i wa jawami'uhu menene matattara addu'a kuma jami'ar addu'a Ƙala ƙuli. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا yanzu me kake so na alheri wanda bai shigo cikin wannan addu'a ba me za ka roƙa a duniya da lahira wanda babu shi a cikin wannan da haka kowa ya ƙoƙari ya nanata ya maimaita ya sake har ya haddace wannan addu'a ko so dubu za ka maimaita ta ka yi ƙoƙari ka haddace ta da ka in kana son buƙatunka gaba ɗaya su shiga cikin nan to ga wannan addu'a ta ishe ka Allahumma dama mun ce fassarar Allahumma ya Allahu ne wato kamar kamun kafa ne da tawassali da kuma wato neman alfarma da wannan suna na Allah Allahumma inni as'aluka min alkhairi ya Allah ina roƙonka alheri kullihi duka duk wani alheri to ya shigo ina so to me rage ka ce duk wani alheri bayan ka ce min alkhairi al ta shigar da duk wani alheri sai kuma ka ƙara taukidi ka ce kullihi Allah ina roƙonka dukkanin alheri duk wani abin da alheri ne to duka ina so sai ka ce ajilihi magaggauci wa ajilihi da majinkirci magaggauci na nan duniya majinkirci na lahira duk wani alherin da in ka same shi a duniya za a ce ka samu alheri ba saban Allah ba ne to illa ka bani shi a duniya kuɗi ne mulki ne karatu ne zaman lafiya ne mace ta gari ne ya'ya na gari ne alkhairi ne duka Allah kawo shi na nan da na can ba ku ci a nan ci a can ba a mu ci a mu ci a can ma alimtu minhu kaji wani ƙari kuma wanda na sani da akwai alherin da baka ma san alheri bane wa malam a'alam ko ban san alheri bane Allah kawo shi kun ga an karfafa abin nan ta fuska nawa na farko an yi kamun kafa da Allah na biyu an yi roƙo an yi magiya min alkhairi dukkanin alheri aka karfafa kullihi sana aka ce na nan duniya da na can lahira wanda na sani da wanda ban sani ba shida wa uzbika min sharri ya Allah ana neman tsarinka daga sharri kullihi baki ɗayan sharri ajilihi duk wani sharri magaggauci a nan duniya wa ajilihi da duk wani sharri majinkirci a lahira mai ainun din shine na duniya mai hamza shine na lahira ma'ana ajil ajila na gaggawa wancan kuma ajal can gaba ila ajalin ko yawwa shi yasa kace ajilihi bil ain wa ajilihi bil hamza ma alimtu minhu duk wanda na sani duk wani abin da na san alheri ne Allah tattaro shi a kawo shi guri na wa malam a'alam da ma wanda wato duk abin da na san sharri ne Allah ka tsare ni wato na nan duniya da na lahira wanda na sani wanda ban sani ba duk an nisanta ni da shi duk wani sharri ya tafi na duniya da na lahira wanda na sani da wanda ban sani ba gaba daya wa as'aluka jannata Allah ina roƙonka aljanna ita dai aljannan nan da Allah ya ce wa man zuhziha anin nar udkhila aljannata faqad faz to ina roƙonka aljanna sai ka ce wa ma qarraba ilaiha da duk abin da zai kai na aljanna min qaulin na faɗa ne au amalin ko aiki da abin da zai kai ka aljanna qaulin wa amalin ma'a rahmatillahi ta'ala wa uzbika minan nari Allah ka tsare ni wuta wa ma qarraba ilaiha da duk abin da maɗin nan ya shigar da duk wani aiki na bida'a na shirka na kaba'ira yanzu a wannan ka roƙi Allah ka rayu a akan sunna kan tauhidi a kan duk abin da zai kai ka aljanna ko faɗa ake ko aikatawa ake yi sannan duk abin da zai kai ka wuta na shirka na bida'a na dukkan hanyoyi marasa kyau duk bid'o'i ka nemi tsare da su duk wasu hanyoyin shirka da duk wasu ƙungiyoyin ɓata duk sun shiga wa ma ƙarraba ilaiha min ƙaulin wa amalin abin duk da zai kai ka wuta ko faɗa ko aikatawa wa as'aluka ga kuma babban addu'an nan ga wacce tafi wannan duka wa as'aluka mimma sa'alaka bihi muhammadun Allah ina roƙonka duk wani abin kirki da bai shafi ya keɓance annabi shi kaɗai ba ni ma ka bani irinsa duk abin da annabi ya roƙa in dai ba ya shafi annabi kaɗai ake ba ba to ni ma a sa ni ciki eh wannan addu'a ai dadin ta yawa in ba sunna ba ina ka samu addu'a mai irin wannan dadin wa a'udhu bika ma ta'awwaza minhu muhammadun duk abin da annabi ya ce ka tsare shi to ni ma Allah sani a ciki ni ma tsare ni da irin wannan tsarewar wa ma qadaita li min qada'in Allah duk wani hukunci da kai a kaina faj'al aqibata hurushidan ka sanya karshen sa ya zamo shari'a ma'ana in rashi ne Allah ya sa rashin nan shine zai kai na aljanna in samu ne Allah ya sa samun nan shi zai kai na aljanna in ilimi ne Allah ya sa ilimin nan shi zai kai na aljanna in mulki ne Allah ya sa mulki nan shi zai kai na aljanna in kuɗi ne Allah ya sa kuɗin nan su za su kai na aljanna duk abin da kake yi Allah ya sa aljanna ka tana ciki saboda kaga wanda aka bashi mulki aka bashi kuɗi aka bashi ilimi an bashi makulli ne ba wai don Allah yana son ka yi mai da kai shugaban kasa ko mai da kai gwamna ko mai da kai eh, kansila ko ciyaman ko dan majalisar jiha ko na tarayya ba ba shi ba ne. dama ce Allah ya baka hakan Allah ya baka kuɗi ba wai ya nuna ya fi son ka ba ne. dama ce ya baka hakan Allah ya baka ilimi ba nuna ya fi son ka ba ce. dama ya baka ka san kaza yana da kyau ka san kaza yi da kyau ai arziki ne ma ka san abu mai kyau da mara kyau da aka wani addu'a a yi ƙoƙari a haddace ta saboda abin da ta ƙunsa na alkhairi da kuma abin da take koyarwa Allah ka raya mu kan sunna ka karɓi mu kan sunna ka bar mu kan tauhidi da sunna ka tsare mu shirka da bid'a da sauran laifuffuka da za su jawo mana fushinka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu